A shirinmu na mata, a yau mun samu zantawa da Aisha Salisu, wacce ta shafe kimanin shekaru fiye da bakwai tana sana'a, amma ta ce shekara guda da ya wuce sana'ar ta ta tsaya cak. Sakamakon matsalar dala da ake fama da ita a yanzu, wanda ya dukufar da sana'ar da take yi. Ku biyo mu domin jin yadda hirarmu ta kasance da ita. Hajiya Aisha Salisu Sunusi. Malama Aisha, ba mu labarinki. An haife ni a garin Kano, a unguwar Giginyu, Nasara GRA. Na yi rayuwata a nan, na yi primary school a Race na yi secondary school Jahun Science Secondary. Na fara diploma a na fara diploma a legal shari'a in civil law. Me yasa kika zaɓi shari'a in civil law? Saboda ina ta sha'awar ta tintintini. ina sha'awar na yi lo saboda kakanni na duka alkalai ne so kuma daga nan situation na rayuwa mun rabu da mijina ga yara na fama da su wannan bai kai wani ya ba ma wannan bata karasa two years ba ni nake ta kula da su ni ma kuma gashi na samu wani hali na rayuwa yayana suka rasu ni nake kula da yara nake kula da kaina sosai na fara business wani irin business nake zuwa dubai na ka material na maza na ɗinko na siyo takalma agoguna mayafai na ɗinko a baya na mata muna zancen shekara nawa da kika fara wannan sana'ar mm, gaskiya kusan about seven years to wani irin alfanu kika samu a sana'ar ai alhamdulillah alhamdulillah gashi na yi gidan kaina ina da mota ta ta hawa ina taimaka yan uwana sosai ina kuma jin daɗin rayuwa ta zan iya wa kaina duk abin da nake so zan sai wa yara na abin da suke so ina kula da su kuma ina kula da wasu ma da yawa To a wannan sana'a take shin kina fuskantar wasu kalubale? Gaskiya dai a yanzu ya kusa kaiwa wani ban sai da komai ba. Saboda me? Duk wannan um, mm, nasara da ka samu a sana'ar? Wallahi yanzu babu wani abu a zaune kurum miki. Me yasa an cinye miki kuɗi ne ko Ba a cinye min kuɗi ba saboda dala ta yi tsada. bayan da za a yi jirgi kana hawan shi 110 120 highest yanzu ya koma about 500 and wani abu idan aka yaka ba za a fita ba kenan kuma dalan kana tafiya da kin ga a lokacin nan dala ɗari za ka canja ta 11,500 za ka canja dala ɗari a kan 11,500 yanzu kusan 50,000 so za ka ba da 50,000 ka je ka siyo kaya in ka zo ka kara kuɗi mutane ba su siya mutane ma suna kukan ba su iya siyan kaya ba saboda abinci ma ya yi tsada ta abinci suke a yanzu. Yanzu an duk kufar da ke kenan. Wala an duk kufar da babu wani abu kullum kukan da muke kenan. Allah ko yanzu nan ma kafin ku zo na yi wannan kukan ana muna ta dai addu'a Allah ya kawo mana mafita da kuma yadda za a yi a rayuwa Aisha ta kara da cewa Aisha ta kara da cewa ta karanci ilimin shari'a bayan aurenta bai samu nasara ba wadda hakan ya tilasta mata ta dukufa domin neman nata na kanta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.